وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة <coughs> وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله لقد ثبت في كتاب أبي الشيخ والحديث رواه ابن خزيمة بسند يتقوى بأسانيد غيره من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان آخر يوم من شعبان وأول يوم من رمضان خطبنا فقال لقد أظلكم شهر الله المبارك ثم بدأ يعدد مناقب هذا الشهر ويحث الناس عما يفعلون فيه والحديث طويل ومحل الشاهد منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يدل دل أمته إلى كل خير في وقته وزمنه وحاصل القول أن الإنسان لن يدرك ما يريده من الرب سبحانه وتعالى من الثواب العظيم ومن الخير الجزيل ومن جنة الخلد إلا إذا فعل خيرا في الدنيا <coughs> وكان من المحسنين لكن الخير كله بيد الله كما قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بيدك الخير نعم بيد الله الخير كله كما ثبت في مسند الإمام أحمد والحديث رواه الطيالسي في مسنده عن علي بن أبي طالب <coughs> رضي الله عنه في دعاء الاستفتاح وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئا إلا أنت وفيه يقول والخير كله بيديك والشر ليس إليك ولما كان الأمر كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله ربه أن ييسر له فعل الخيرات ما أنه يعلم يقينا <coughs> أنه لا شيء يوصل العبد إلى الجنة إلا فعل الخيرات لكن لما كان الخير بيد الله ناسب أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يلهمه القوة لفعل الخيرات ثبت في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح أقره عليه الذهبي <coughs> والحديث رواه ابن حبان وحسنه ابن رجب من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة حتى كدنا نتراءى قرن الشمس ثم خرج مسرعا فصف الصفوف <coughs> وصلى الفجر وجوز في صلاته ثم قال مكانكم كما كنتم قمت لأصلي ما كتب لي تلك الليلة فنعست في صلاتي فرأيت الله في أحسن هيئة فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى فقلت لا أدري يا رب فسألني ثلاثا وأنا أقول لا أدري يا رب ففي الرابعة دنا إلي فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي فتجلى لي كل شيء وعرفت فقال فيما يختسم الملأ الأعلى فقلت في, في الدرجات والكفارات قال وما الدرجات؟ قال إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام وتجديد ال... <coughs> والصلاة بالليل والناس نيام ثم قال وما الكفارات قال كثرة الخطوات إلى الجماعات وانتظارك في المساجد للصلوات وتجديد الوضوء على المكاره ثم قال سل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك فعل الخيرات اللهم إني أسألك فعل الخيرات لما كان الخير كله كله بيد الله لما كان الخير كله بيد الله ناسب أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء يقول اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون أيها الإخوة من شدة فضل الخير <coughs> نادى الله تبارك وتعالى على أفضل عباده وهم آل إبراهيم عليهم الصلاة والتسليم بأن يفعلوا الخير في الدنيا ليحصلوا على خير في الآخرة قال تعالى <coughs> وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأوحينا إليهم فعل الخيرات <coughs> وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا خاشعين وهكذا نادى الله جميع المؤمنين وأمرهم بفعل الخير ليحصلوا على الخير عند الله عز وجل فالخير كله بيده قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهادي واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم <coughs> هو صماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم نعم المولى ونعم النصير أيها الإخوة الخير يعم جميع العبادات يعم جميع العبادات القولية والفعلية الظاهرة والباطنة كل ما من شأنه إرضاء الله عز وجل يعد من الخير فمن الناس من فتح له في كثرة العبادات العبادات اللازمة التي <coughs> ينحصر تأثيرها عليه على العابد ومن الناس من فتح له في الخيرات المتعدية التي يصل تأثيرها إلى غيره من الناس فالله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يأتي بما فرض عليه ثم بعد ذلك في أغلب الأحايين يفضل الله عز وجل الطاعة المتعدية التي يصل تأثيرها إلى الغير من الطاعة اللازمة القاسره التي لا يستفيد منها إلا صاحبها ثبت في مسند الإمام أحمد ومعاجم الطبراني الثلاثة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أحب أي الناس أحب إلى الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفعهم أحب الناس إلى الله أنفعهم ثم قال وأي الأعمال أحب إلى الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سرور تدخله على مسلم خير من الصلاة سرور تدخله على مسلم فوالذي لا إله إلا هو خير من قيام الليل خير من صيام النافلة سرور تدخله على مسلم أو تطرد عنه جوعا أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه ديناً ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن أمشي مع أخي في حاجته أحب إلي من أن أعتكف شهرا في مسجدي هذا يا ترى الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الاعتكافات كيف لا والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل ألف صلاة في غيره والاعتكاف لا يتأتى إلا بالصيام والقيام والمحافظة على حدود الله <coughs> ومع ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن أمشي مع أخي في حاجته أحب إلي من أن أعتكف شهرا في المسجد ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث من نفس عن كربة مسلم نفس الله عن كربه يوم القيامة ومن ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عن عرضه يوم القيامة ومن ستر عورة مسلم ستر الله عورته يوم القيامة ومن كظم غيظا ناداه الله على رؤوس الأشهاد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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ‘yan uwa kamar yadda muka sani ya tabbata a hadisi wanda malamai sukan karfafi lafuzan hadisin da wasu isnadan a waje kamar yadda abu sheikh ya rawaito da ibn khuzaima a cikin sahih ta hanyar salman al-farisi allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa idan watan ramadana ya taho watan sha'aban ya ƙare manzo Allah sama yana tara mu sai hau minbari ya mana ba sai ya ce kad azallakum shahrun azim to ga wani wata nan babban wata ya darka ko ya taho ya nufo ku shahrun mubarak wata mai dimbin albarka shahrun fihi lailatun khairun min alf shahr watan da a cikinsa akwai dare daya shi kadai in kai aiki Allah zai rubanya maka kaman kayi wata dubu watan da farkonsa rahama ce tsakiyarsa gafara ce karshensa kuma yanta mutane ne daga wuta za Allah yi ta bayani a wannan dogon hadisa mahallu shahid anan shine kwaɗayin da maza Allah sama ke da shi wajen nusar da al'umma idan lokaci ya yi watan azumi wata ne na tashi tsaye wata ne wanda yake riba ce ga mumini wanda yana ɗaya daga cikin watannin da a sanadiyarsu wasu bayan Allah suke sha'awar ci gaba da zaman duniya wanda ba don ire-iren watannin azumi ba to da wani ma ya gwammace ya mutu ya koma ga Allah to amma ya sani in har watan azumi ya zo Allah ya sa ya dace to abin da zai girba na alheri yana da yawa to uwa idan aka ce alheri <coughs> a dunkule kalma ce da babu wata kalma mai daɗi a duniya irin ta. dan kasuwa in ya samu riba ce na samu alheri miji in yi wa iyali kyauta ce ya yi mana alheri mutum in ya zama mai kirki a cikin unguwa a ce mai alheri kai hatta aljanna da ake samu a wajen allah alheri to shi ma allah sai ya kirawo ɗawainiyar da muke da kai kawo wajen isa zuwa gare shi da samun aljanna a matsayin alheri to amma duka wani abu na alheri da ka samu to daga allah ne ma asabaka min khairin ma asabakum ma asabaka min khairin fa min Allah duk wani abu da ka sani na alheri to daga Allah ne kuma ya danke shi a hannunsa sai ya ga dama ya saki hatta aikin aiki na garin idan bai ga dama ba za ka yi ba Allah ya ce ka ce kulillahumma ka ce ya ubangijinmu muna roƙonka ka tausasa mana domin kai ne malikal mulki wanda kai ne kake ba da jagoranci da mulki tu'til mulka man tasha kai kake danka mulki a hannun wanda ka so wa tanzi'ul mulka man tasha kuma kai kake kwace mulki daga hannun wanda ka so wa tu'izzu man tasha kai kake sa wanda ka ga dama ya buwa ya fi karfin kowa wa tuzillu man tasha kai kake kaskantar da wanda ka ga dama <coughs> to a cikin nan an faɗa abu mai daɗi da mara daɗi kwace mulki abu ne mara daɗi kaskantar da mutum abu ne mara daɗi amma ba da mulki abu ne mai daɗi domin duk wanda Allah ya bashi mulki ba wanda yake sanin darajar mulki sai mai mulkin da waɗanda suke tare da shi ko annabi Suleiman sai da ya roƙi mulki rabbi ghafirli wa habli mulkan layan yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antum asan ko da ba alheri a cikin mulki annabin Allah ba zai roƙa ba annabi yusuf alaihi salam ya ce ij'alni ala al ard a ara min dama a bani in kula da taskokin garin inni hafizun ali shi yasa Allah ya goranta bani isra'ila uzkuru ni'matallahi alaikum iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan Allah ku tuna ni'imar da Allah ya muku ni'ima sai ce tunda a cikin ku Allah ya sanya annaba kuma Allah ya sanya ku ga masarakuna shugabanni duk daga cikin ku suke fitowa shi san Allah ya baka mulki yana irin cikin rahama ta ubangiji tare da cewa kuma jarrabawa ce amma dole kuma a kalli bangaren rahama da za a tattauna akan rahama da ni'ima ta mulki shi za ga mutane za su iya rasa komai akan mulki kowane iri ne kuwa ko kai akan a dukiyarka da za a jarraba a ce ka koma ka zama sakataren ka shi kuma ya zama kai ba za ka ji daɗi ba to Allah shi ke ba da mulki sai Allah ya ɗauki wannan a matsayin alheri sannan a ɗaukaka kai zan kafi ƙarfin kowa a sama da kowa kake shi ma ba ƙaramin alheri ba ne to <coughs> wayannan abubuwan da ire-irensu duka suna hannun Allah sai Allah ya ce daga cikin abin da maza Allah zai faɗa ce biya dikal khair alheri gaba ɗaya a hannun ka yake <coughs> sai ka ga dama ka bayar da shi kamar kana cewa to ya ubangiji ka ba mu alheri kenan tunda ka fara da Allahumma shi yasa ya tabbata a cikin hadisin sayyidina Ali Allah ya ƙara da a gare shi wanda ke cikin musnad al-Imam Ahmad da da musnad abi dawud at qayalisi da sauransu doguwar addu'a ta bude sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa allahumma hdini li ahsanil akhlaq Allah ka nuna mini hanya ta yin kyawawan ɗabi'u <coughs> da na san ba mai nuna wannan hanyar sai kai Allah ka karkatar da ni dukkan wata mummunar ɗabi'a karka bar ni in yi wurin don na san ba mai tsara mutane daga wannan mummunar ɗabi'ar in ba kai ba to a ciki a ciki sai Allah subhanahu wataala ke cewa wal khairu kulluhu bi yadayk <coughs> dukkan alheri da ka sani yana hannunka sai ka bayar sannan a samu wa sharru laysa ilai sharru kuma baya zuwa daga gare ka to anan kaga wannan ya nuna gaba ɗaya alheri na Allah ne ya danƙe shi a hannunsa <coughs> wannan shi yasa annabi sama da ya fahimci haka to da Allah ya bashi dama yayi addu'a kamar yadda yake a cikin hadisin Mu'adh dan Jabal Allah ya kare da a gare shi da manzala sallama yayi sujada yana bacci yana sallah ta qiyamul layl sai gengedi ya kama shi bai fito sallah ba har rana ta fara fitowa sahabbai suna jira ba a zo an yi asuba ba sannan maza Allah yana farka ya san sahabbai ba za su yi sallah ba sai ya zo ya fito da sauri ya ta da sahu aka ta da sallah yayi maza maza ya jagoranci sallah da aka idar saboda a matsayinsa na shugaba jagora ya saba wa yadda aka saba kuma ya san mabiyansa masu biyayya ne ba wanda zai ce wa manzo Allah me yasa kama makara saboda an san yana da uzuri na dan adam to shi kuma sai musu karamci bai waje ba a gare shi amma sai musu karamci ce kowa ya zauna ma'ana zai ba da uzurin sa kenan sai ce na tashi in yi sallar kiyamun lailin da aka wajabta mun sai gyangyaɗi ya kama ni a cikin sallah ina cikin gyangyaɗin sai na ga Allah a cikin wata hai'a mafi kyawu sai ubangiji ya tambaye ni ya ce min menene mala'iku suke gaggawa da rige-rige wajen kaiwa Allah cikin ayyukan bayi kowane mala'ika yana so a ce shi ya kai rahoton in ba waye. manzala ce ban sani ba aka maimaita tambaya so uku manzala sama yana ba da amsa ɗaya sai ubangiji ya ya matso kusa da shi in ji manzo Allah sama sai sanya tafinsa tsakanin kafaduna har sai da na fara in ji manzo Allah sama na ji sanyin yatsunsa tsakanin hantsotsi na wannan sifa ce ta Allah manzan Allah ya tabbatar da ita a cikin hadisin da ya tabbata wajibi ne mu yadda da ita mai imani ba tare da mun gaya abin yake ba ya ce to wannan abu da aka yi kawai fatajalla li kullu shay'in wa araftu sai komai ya bayyana a gare ni na ga yanzu zan iya bada amsa Allah ya kinsa masa ilimin sai Allah ya tambaye shi sai ce a ubangiji abu biyu ne abubuwa ne da ake ɗaukaka darajarsu da su da abubuwan da ake kankare musu zunubai cikin ayyukan alheri menene ayyukan da ake ɗaukaka darajarsu ce ya ubangiji yaɗa sallama gaishe da mutane ko'ina da kuma sada zumunci da kuma tashi da ciyar da abinci da kuma tashi a yi sallah cikin dare mutane suna bacci <coughs> to menene kuma ake kankare musu zunubai ubangiji ya yi tambaya alhali ya fi mai amsar sani sai ce kuma abubuwan da ake kankarin zunubai ne yawan maimaita alwala a lokacin sanyi da kuma yawan tattaki daga gida zuwa masallaci domin sallah ta jama'a ta jam'i sannan da zama a cikin masallaci har sai wata sai an yi sallah ba sallah ce take jiranka ba kai kake jiranta sai ubangiji ya ce to roki abin da kake so manzala sama yana da abubuwa da yawa da zai roƙa amma sai dunkule sai ce Allahumma inni as'aluka ilal alkhairat Allah ina roƙonka ka sa in dinga aikata ayyuka na alheri domin da aikin alheri ne kaɗai ake samun alherin da yake wajen Allah da shi kadai zaka shiga aljanna ba ka taba shiga aljanna da sharri ba in ma kana da sharri sai an karkade maka gwanda ma kai tanadin alheri yace ina neman Allah ka taimake ni in dinga aikata alherai wa tarkal munkarat kuma duk abin da baka so Allah ka sa in bashi, shi wa hubbal masakin Allah ka sanya mini kaunar masu marasa shi masu karancin abu ba miskini kawai yana nuna wanda yake da tawaya ta jiki ba a duka wanda bai fi karfin duka bukatunsa ba in yana da kuɗi to yana kuma da wato karancin dabara ko kuma karancin karfi ko karancin mulki da hukunci in kuma ba shi da kuɗi ko yana da takaitaccen kuɗin da ba zai ishe shi iya yin abin da zai ba wannan ma ya shiga cikin miskinan da za su iya cin zanka wa hubbal masakin wa zahir wallahu alam kuma ana nufin irin miskinan da har yanzu suna da gibi a rayuwarsu ta fuskar tattalin arziki abin abinda yasa ko maza Allah ya ce almasakin bai ce alfuqara ba saboda in har kaso miskini to min babu aula kaso ne. saboda ai me yasa ka so miskini saboda bukatuwarsa zuwa cikon abin da zai yi rayuwa da shi wataƙila haihuwa za a yi masa haihuwan nan gaba ɗaya tana buƙatar dubu hamsin shi kuma yana da dubu talatin da biyar to in dai ka tausaya masa saboda ƙarancin dubu goma sha biyar to ku min babu aula ka tausaya wa talakan da a yanzu ana bin sa dubu hamsin da zai je ya biya ta wani abin kuma ga wata dubu hamsin ɗin aka irin wacce wannan shi yake da dubu talatin da biyar ɗinta to kaga kenan an ce almiskin anan fakiri ma ya shiga ciki to Allah ka sanya mini ƙaunar talakawa marasa shi masu karancin abu kuma akwai lafta latifa jiddan <coughs> a wajen faɗin sa hubbal masakin <coughs> da yawa daga cikin mutane suna tunanin cewa kamar miskini ba shi da kaso a wajen tausayi ba shi da kaso a wajen taimako da haka idan muna tare da kai ga kantina ga kantinka na fahimci cewa a cikin kantinan naka akwai jarin miliyan uku ni kuma Allah ya sa miloniya ne ko biloniya ne amma na tabbatar da cewa miliyan uku nan jarin ka tunda ba shi zaka tasa ka cinye ba in kwa ka zira jiki to zaka iya rasa jarin yan ta wannan watakila shi wannan ba har yana ma da kanti ba yana da dan babur dinsa ko yana da kekensa ko yana da motarsa da haka baya cikin mutanen da dole sai na tausaya masa a'a yana ciki kuma taimaka masa da za ka yi shi da ƙaunar da za ka nuna masa <coughs> irin ƙaunar da za ka nuna wa talakaci tunda duka sun haɗu a waje ɗaya wajen buƙata da rashin samun cikakken yanayi na rayuwa to shi za ce wa hubbal masakin wa an li Allah ka gafarta min wa tarhamani wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftun in ka tashi saukar da fitina a cikin bayi to Allah ka dauke ni ni banda ni da haka ko da fitinar duniya wani ba cikin malamai nan ba sai na faɗa muku sunansa ba ya ce wallahi ya dawo daga sokoto yana tafiya zai dawo daga sokoto ya tafi harkar karatunsa ya ce to yana tsakar tafiya a hanya sai cikin sai ya ga yana buƙatar tsibunu kuma shi kadai a mota hankalinsa ya tashi sai dole ya fakin ya je ya gama biyan buƙatarsa ya taso ko da ya taso kuma ga bakin hadari kuma sai ya nemi kullum motar ya rasa gashi ya kulle motar ya neman duniya ya rasa kuma ba inda zai fake ruwa ya masa duka sai da aka gama ruwan tukuna sannan Allah ya gwada masa mukullin ya gani ya ɗau mukullin ya tafi yana cikin tafiya sai da nisa yana zuwa wani waje sai ya ga jini malala ashe 'yan fashi ne suka tara mutane a wurin tsawon lokacin da yake tsayen nan duk wanda ya zo sai da suka kashe shi su kashe ga mutane nan birjik gagawaki yana zuwa an taru aka ce ai yanzu kai ne na farko da ya fara zuwa bayan wucewa yan fashin kaga ashe kenan da Allah ya tashi sai ya rike shi ya haifan masa da wata matsala ma yanzu da za a ce Allah yana son ka kila sai ya dinga dautin yana tunanin to anya kuwa to yau da a ce ya ga yan fashin da idan sama ba su kashe shi ba ai sai hawan jini ya kama shi yace tun daga lokacin na daina jin damuwa don wata matsala ta faru a kaina sai in ga kamar kafara ce ta wani abu da zai faru to kaga amfanin addu'a kenan wa idza aratta bi ibadika fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftun wannan kuma fitina ce ma ta duniya ba ta addini ba inda ta addini ce da abin ya fa haka to ƴan uwa dan haka ne ma Allah subhanahu wata'ala ya umarci zababbun halittarsa sune ahlu ibrahima Allah ce wa ja'alnahum a'immatan muka sanya su kan su ne jagororin duniya yahduna bi amrina su kuma suna shiryuwa ne su shiryar da mutane da umarninmu da kuma al'amarinmu Allah sai ce wa auhaina ilaihim fi'il alkhairat sai muka yi musu wahayi su dinga aikata alherai wa iqamas salata wa ita az-zaka muka ce kuma su tsaye da sallah su ba da zakka to in ya zanto mafiya tsarkaka a cikin bayin Allah su ne ali ibrahim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin su ahalin gidansa suna ciki akwai annaba da yawa a cikin ali ibrahim <coughs> to kuma ina gare mu da aka umarce mu da mu koyi da shi sallallahu alaihi wasallam haka zalika ubangiji ma ya umarce mu gaba daya yace ya ayyuhallazina amanu ruk'u ya yi ladina amanu ka'u <coughs> ya ku mummunai ku yi ruku'u ku yi sujada wa abudu kuma ku zage dantse wajen bauta ubangijin ku la'allakum tuflihun waf'alul khaira la'allakum tuflihun kuma ku aikata alheri saboda yan uwa wanda ake ta nanatawa ba za ka taɓa samun alherin wajen Allah ba sai ka yi alheri a duniya ba dunkule shi wannan alheri ya shafi dukkan wani abu da zai burge ubangiji na ibada sawa'un ibadan nan ta baka ce ko ta jiki ce sawa'un <coughs> ibadan nan da ƙarfinka za ka yi ko da dukiyarka sawa'un ibadan nan a fili ake yin ta kowa yana gani ko a ɓoye in har ta cancanci sunan ibada to tana cikin alheri to yanzu ga wata ya zo watan da alhe manzala sama yake cewa shaharun yuzadu fihi khairul mu'min watan da ake bonanza Allah ke ƙara alherin mumini saboda haka ne ma aka rufe ƙofofin wuta amma har yanzu dai akwai 'yan wuta suna nan aka buɗe duk wata ƙofa ta aljanna domin ɗan motsi kaɗan alheri kaɗan za ka yi a shigar da kai aljanna aka kulle kangararrun shaiɗanu saboda kasa hana ka yin alheri aka kuma aza maka wani assignment wani nauyin da duk motsi zai dinga tuna maka cewa kai fa yanzu Allah kake bautawa azumi ba zagi ba a shararanci taƙaita dukkan ayyuka na sharri ya baghiyal khairi aqsir wa ya baghiyal khairi aqbil kullu haka ake kira saboda watan Ramadan ya kama to a nan a taƙaice yan uwa mafi alkhairin alheri da Allah yake so shine ka fara yin abin da ya wajabta maka don haka mu yi kokari mu kiyaye wajibcin azumin na san malam na zo na tare yana ta bayani a kai kuma malamai suna ta yi za a yi ta yi a rediyoyi za a yi ta tutturawa kuma a kafofin yada labarai Allah baya farin ciki da abu irin yadda yake farin ciki da abin da kai wanda ya ce maka lallai kai kiyaye salloli ka kiyaye azumi ka kiyaye yi wa iyaye biyayya ka kiyaye duk wani haƙƙi na wajibi a kanka idan zakkarka ta kai nisabi a wannan lokacin to ka kiyaye fitar da ita a irin tsarin da Allah yake so in ba ta kai ba sai gaba misali ka tabbatar da cewa zakarka sai shawwal za ta kai ko zulqa'ada ko zulhijja kuma ka kana da damar da ba za ka takura ba saboda neman alherin da ke cikin wannan watan azumin ka ce to shikenan tun da dai sai zulhijja bari yanzu in ranta wa Allah kudin in ina da rai ma in ba da rai ma dai dukiyar tana nan ka rubuta wasiya ka bar dukiyar ka fitar da zakat domin kyautatawa mumine wannan malamai babu sabani sun ce akan ya halatta abin da bai halatta ba shine zakakka ta kai a watan sha'aban ko rajab ka takure ta ka ce ba za ka bayar ba sai ramadan wannan kuma haramun ne fitar da ita a wancan lokacin shine yafi alheri amma wannan ya tabbata manzo sama yana turawa a ranto zakka a wajen wasu mutane masu hali in lokacin yayi sai su kirga dukiyarsu in abin da ya suka fitar daidai ne to shikenan in kuma kasa da haka ne to shikenan musulunci suna bin musulunci ƙarin abin da ya ƙari in sun yafe shikenan in ba su yafe ba a nema a cikin baitul mal a basu ko kuma in wata zakar ta zo su cire wannan haƙƙin na Allah wanda yake nasu ne kuma ba laifi don sun cire to idan ka tabbatar da abubuwa na wajibi to kuma sai ka zage dantse akan yin ibadar da ita ta fi yawa ta fi soyuwa zuwa ga Allah a irin wannan lokacin shine alherin karatun alkur'ani kyauta taimako mazala sama kana ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu tahalla ramadan mazala suna in yana kyauta dama mamaki yake ba mutane amma in ramadan ya zo ana shan mamakin manzo Allah sallallahu ga azumi ga kyauta to shi yasa kakkai ji cewa wai kai ma baka ake in an baka kai maka nemi wani na ƙasa da kai ka bashi ku kuma masu shi ku yawaita bayarwa kar ku gaji kakka ce a ah, na bashi shinkafa don haka in sukari ya zo ba zan bashi ba inda sukarin bashi a ah, na bashi shinkafa na bashi sukari to ban da madara ya je ya nema bashi watakila sai ka bashi madarar ka shiga aljanna baka san da wanne Allah zai karba ya shigar da kai aljanna na bashi shinkafa na bashi sukari na bashi madara to a wanda zan raba kuɗi ban da shi in yana bukata bashi wataƙila da kuɗin zaka shiga aljanna a to na bashi duka wa'annan kuɗin to kuma sai na bashi kayan sallah in dai ka san yana bukata bashi haka manzo Allah sallallahu alaihi ka zo ya baka ka dawo ma ya ƙara maka wallazina fi amwali wallazina hum fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum wanda ya zo ya roƙe ka ka bashi wanda ma bai roƙe ka ba kai ka san yana da bukata kunya ce da kara da kiyaye mutunci da sanin kimar kai ta sa bai zo ya roƙe ka ba taimaka masa wannan shine alherin da in kai zaka shiga aljanna sannan yan uwa a ƙarshe ku sani cewa <coughs> shi alherin da ake ta magana a kansa za ka kasa su kaso biyu akwai alherin da in kai kai kadai zai zaka more shi kamar ka tashi kai kiyamun laili <coughs> za ka samu aljanna za ka samu ɗaki a aljanna gida a aljanna wanda ba mai samun irinsa ka tashi ka yi nafila ka yi tahajjudi man kama ramadana imanin wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar wannan amma in kai hatta iyalanka ba su fa'idantu da wannan ba kai kadai zaka fa'idantu ko manzo Allah yana yi akwai kuma ɗa'ad da ake kiranta at-ta'atul muta'addiya ɗa'ad da in kai ladanka ya tabbata a wajen Allah kuma wani ya zo ya shiga cikin farin ciki Shi ne kamar abin da ya shafi aikin alherin da za ka yi na kuɗi wanda wani zai fa'idantu to yawanci in ba abin da Allah ya wajabta ba Allah ya fi son ka yi abin da wani zai fa'idantu kuma ka samu ladan ah, ya tabbata a cikin hadisin Abdullahi dan Umar wani yazo ya ce ya Rasulullah wani aiki ne ya fi soyuwa a wajen Allah sai manzo Allah wani mutum ne ya fi soyuwa a wajen Allah sai manzo Allah ce wanda aka fi amfana da shi da kudinsa da iliminsa da karfinsa da mulkinsa da alfarmarsa ya fi soyuwa a wajen Allah don kai ma in kana so nemi ɓangaren da Allah ya hore maka awalai sallahu qad ja'alakum ma tusaddiquna hadisin Abu Dharr al-Ghifari rawahu Muslim inna bi kulli tasbihatin sadaqa wa kulli tahlilatin sadaqa sai ka ɗauki ɓangaren da kake jin kai ma in kai za a amfana da kai to sai manzo Allah ce kuma aikin da Allah ya fi so shine farin cikin da zaka sa wa mumini in ka tashi kai kiyamul lail wani mumini zaka sa wa farin ciki kanka ka sa wa farin ciki to amma duk abin da zaka yi wani ya farin ciki ya ji daɗi sai Allah ya karɓe shi ya ba da ladan da ya fi na wanda ya tashi ya kiyamul lail Ya haka dan Allah ƴan uwa masu hali kar ku zama marowata ku kyautata wa ƴan uwanku ku kyautata wa iyalanku ku kyautata wa makwabtanku ku kyautata wa ƴan uwanku musulmi gaba ɗaya ku yi ƙoƙari ku ƙirƙiri hanyoyin shigar da farin ciki cikin zukatan mutane ku yi koyi da mutane masu alkhairi ku je saudiya ku ga yadda ake yi nema ake dan Allah ka zo ka taimaka ka dinga jin tausayin mutum wai saboda ka ka je ka ci abinci a wajensa dan Allah ka taimaka ka ga jiya ma ba a wajen ka sha ruwa ba dan Allah taimaka wani kuma ya san cewa in ya zo ya kawo abin shan ruwan ma ba zai ciniki ba ma'ana ba za a zo a ci ba saboda akwai wanda suka fi nasa to sai ya ƙi siya sai ya tanadi kuɗin sai ya tattara ya san dai ba wanda zai ba kuɗi ya ƙi karɓa sai je ya nemi wasu miskinai sai je ba da kuɗi wani sai ya zo jami'a shi kansa fa a cikin ɗaliban jami'a akwai wanda suka fi shi kuɗi sai ce da Allah yana son ɗaliban jami'a masu aure wanda suke buƙatar pampas su rijista sai a tara mai mutum goma sai je siyo pampas katan goma da midi da mini da waye ce kowa ya ɗauka ya kai wa iyalansa a ramadan shi kuma tun bangare kai kama sun ana shiga aljanna ne da pampas to su amma suna shaggala zuciyarsu kamar yadda ɗan kasuwa yake zama ya ce hanyar nan ta rufe ya za a buɗe waccan hanya haka suke yi to a tashi a faɗaɗa alherin wani kuma ba shi da halin da zai sai ya zo da turare ya tsaya tunda dai in ba za ka zo wajen saka ci abinci ba kawo hannunka ya goga maka turare aƙalla koya wani ya ji ƙanshin kai ka ji ƙanshin Allah ya bashi lada wani ma ya ji ƙanshin Allah ya bashi lada bale kuma yana jin yunwa ka kore masa yunwa shi yasa ƴan uwa ku yawaita siyan abinci kuna bayarwa musamman irin abincin da kuke so mai daɗi ku siya ku bayar don ku faranta wa mutane ku sai abinci mai daɗi ku ba da ruwan sanyi ku ba da lemu wanda mutum zai sha ya ji daɗi ku nemi talakawa ku wasa'a musu domin kuma Allah ya wasa'a muku ya shigar da ku aljanna Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce au taqdi an hudainan ko kuma kai tun da kaga ana yi ana yi to kai kuma ka ɗau salon wa'anda ake bin su bashi farko inda wanda kai kake bin bashi a kankin kanka ka tabbatar da cewa yau ce ta hana su biya watan azumi ya zo ka samu damar shiga aljanna nemo suka ce to wane da nake bin ka kaza na sarayen maka da kaza ko na yafe tsakani na da kai ne kawai ka je shikenan ku yi takarda an rubuta baya bin ka bashi kuma wannan kar ya hana gobe in ya zo neman kaya ka kara bashi in harkar kasuwanci ce in ya zo neman bashin karkaɗe bashi sai dai in kana tabbatar da cewa zai iya halaka in ka bashi saboda ka yan uwa a yi ƙoƙari a kiyaye wannan a kula da waɗanda ake bin su bashi akwai mutumin da wallahi saboda bashi baya iya fitowa mutane su gan shi to a tausaya musu au takshifu an hukurba ko yana cikin wata damuwa ka je ka yaye masa damuwa mazala sama ya ce yi ni in tashi ma in taimaki dan uwana su ta biya ko ba ni na biya masa ba shi na fi so akan in zauna in itikafin wata daya a masallaci itikafi ko baya yiwa sai da azumi sai da kiyamul laili sai da kaza saboda yan uwa a tashi sosai a kyautatawa yan uwa a tashi sosai bayan an kiyaye haƙƙin Allah a shigar da farin ciki cikin zukatan 'yan uwa muna fatan Allah ya kai mu wannan wata mai albarka da rai da lafiya Allah ya sa ya zama kofa ce ta gafarta zunuban mu baki daya Allah ya sa ya zama wata hanya ce ta ɗaukaka darajar mu baki daya Allah ya sa hanya ce ta haɗin kanmu musulmai baki daya Allah ubangiji ya taimake mu a cikin wannan wata ya sa mu yi ibadar da Allah zai tausaya mana ya sauƙaƙa mana halin da muka shiga na kunci marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله